Matiyu Sura ta goma sha hudu A lokacin nan Sarki Hirudus ya ji labarin shaharar Yesu, sai ya ce wa barorinsa, Wannan ai Yahaya mai baptisma ne, shi aka tasa daga matattu, shi ya sa mu'ajizan nan suke aiki ta wurinsa. Don dama Hirudus ya kama Yahaya ya ɗaure shi, ya sa shi kurkuku saboda Hirudiya, matar ɗan uwansa Filibus, don dama yaya ya ce masa bai halarta ya aure ta ba ko da yake yana son kashe shi yana jin tsoron jama'a don sun ɗauka shi annabi ne to da ranar haihuwar hirudus ta kewayo sai yarinyar hirudiya ta yi rawa a gaban taron har ta gamshi hirudus har ma ya yi mata rantsuwa zai ba ta duk abin da ta roƙa amma da mahaifiyarta ta zuga ta sai ta ce a bani kan Yahaya mai baptisma a cikin akushi yanzu yanzu. Sai sarki ya yi baƙin ciki, amma saboda rantsuwarsa da kuma kunyar bakinsa, ya yi umarni a bata, ya aika aka fillewa Yahaya kai a kurkuku, aka kuwa kawo kan a cikin akushi, aka ba yarinyar, ita kuma ta kai wa mahaifiyarta. Almajiransa suka zo suka ɗauki gangar jikin, suka binne. suka kuma je suka gaya wa Yesu. Da Yesu ya ji haka sai ya tashi daga nan, ya shiga jirgi zuwa wani wuri inda ba kowa domin ya kaɗaita. Amma da taron jama'a suka ji haka, suka fito daga garuruwa suka bi shi da ƙafa. Da ya fita daga jirgin ya ga babban taron mutane, sai ya ji tausayinsu, ya kuma warkar da marasa lafiya a cikinsu. Da maraice ya yi, almajiransa suka zo gare shi suka ce, wurin nan fa ba kowa gashi kuwa rana ta sunkuya sai ka sallami taron su tafi kauyuka su saya wa kansu abinci yesu ya ce ba lallai su tafi ba ko ku ba su abinci mana sai suka ce masa ai gurasa biyar da kifi biyu kawai muke da su a nan sai ya ce ku kawo mini su sa'an nan ya umarci taron su zauna a ɗanyar ciyawa da ya ɗauki gurasar biyar ɗin da kifi biyu sai ya ɗaga kai sama ya yi wa Allah godiya ya gutsutsura gurasar ya yi ta ba almajiransa almajiran kuma suna baiwa jama'a duka kuwa suka ci suka ƙoshi har suka kwashe ragowar gutsatsarin cike da kwando goma sha biyu waɗanda suka ci kuwa misalin maza dubu biyar ne banda mata da yara sai ya sa almajiransa suka shiga jirgi suka riga shi haiwa kafin ya sallami taron bayan ya sallami taron ya hau dutsen shi kadai domin ya yi addu'a har magariba ta yi yana can shi kadai sa'an nan kuwa jirgin yana tsakiyar teku raƙuman ruwa suna mangararsa gama iska tana gaba da su wajen karfe uku na dare sai yesu ya nufo su yana tafi akan ruwan tekun Sa da kuwa almajiran suka gan shi yana tafiya a kan ruwan sai suka firgita suka ce fatalwa ce suka yi kururuwa don tsoro sai nan da nan ya yi musu magana ya ce ba komai ni ne kada ku ji tsoro sai bitrus ya amsa ya ce ya ubangiji in kai ne to ka umarce ni in zo gare ka kan ruwan ya ce zo mana sai bitrus ya fita daga jirgin ya taka ruwa ya nufi gun yesu amma da ya ga iska ta yi ƙarfi sai ya ji tsoro da ya fara nutsewa sai kururuwa ya ce ya ubangiji ka cece ni nan da nan yesu ya miƙa hannu ya kamo shi ya ce masa ya kai mai ƙarancin bangaskiya don mai kai shakka da shigarsu jirgin iska ta kwanta na cikin jirgin suka yi masa sujada suka ce hakika kai ɗan Allah ne. Da suka haye, suka sauka a ƙasar Janisarata, da mutanen garin suka shaida shi, sai suka aika ko'ina a duk karkarar, aka ga masa dukan marasa lafiya, suka roƙe shi su taɓa ko gezar mayafinsa ma, iyakar waɗanda suka taɓa kuwa suka warke.